بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باهك assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da kowa da komai wanda ya saki kadar mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwagun cikin garin a yau 28 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 ma daidai da biyu ga watan nuwamba watan sha ɗaya shekara ta dubu da goma sha uku miladiya wannan shine darasin mu na ashirin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka littafin lumatul itiqad alhadi ila da rashad ta muwafaquddin ibn qudama wanda Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi a shekara ta ɗari shida da ashirin cicif inda ke hagaye yana da shekara wajen nawa kenan wajen ɗari takwas da doriya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rushe shi wannan darasi shine na 24 kuma da izinin Allah ta'ala shine zai zama darasi na karshe a cikin wannan littafi din kuma shine darasin mu na karshe a rufe wannan daura da fatan ubangiji subhanahu wataala kuma ya kai mu daura ta gaban mai zuwa malam yake cewa wa kullu muttasimin bi ghairi ismi islam wa sunna mubtadi' khawariji wal والخوارج wal murji'a. والمؤتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها قال رحمه الله malam Allah ta'ala ya shi da gafara ramshi shi yake cewa wa kullu muttasimin da ghairi ismil islam dukkan wanda yake da wani suna da ba na musulunci ba duk wanda ya yi amfani da wani suna da ba na musulunci ba ya ajiye sunan musulunci ya yi amfani da wani suna na daban wa sunna ba kuma suna na sunna ba to wannan mutumin da dan bid'a ne kenan suna nawa ake bukata mutum ya amfani da su ko dai zama da sunan na musulunci ne dan ubangiji subhanahu wataala ya sanya sunaye na musulunci babban suna shine sunan musulunci din yace wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala alaykum fi din min haraj millati abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin qablu wa fi hadha huwa sammakum almuslimin shine wanda ya sanya muku suna musulmai shiwa shi Allah ko shi annabi ibrahim malaman tasiri suke maganganu guda biyu wasu suka ce shi annabi ibrahim tunda sunan shi ne ya zo a ƙarshe millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina da yawa malaman tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya ku suna musulmai saboda aya ta fara da shi waje yabu fillahi haka jihadi wajtabakum wa kenan Allah wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj wa nan Allah millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha shi Allah shi ya sanya muku suna musulmai tintini a littafan da suka wuce wa fi hadha kuma ya sanya muku suna musulmai a cikin wannan wani littafi Qur'ani ya nuna Allah ta'ala ne kenan ya sanya muku suna musulmi to ga sunan da Allah ta'ala ya sanya maka na musulunci yace sunanka musulmi har ma yace wala mutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu face sai kuna musulmai ba ga babu suna da yake wannan balle ma a ce zai fi shi haka annabi su alaihi salatu wassalam yayi addu'a yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin to haka suna na musulunci shine sunan da ubangiji subhanahu wataala ya sanya muku shi to ku wadaci da wannan sunan kar mutum ya jajiru ma shi wani sunan da ba na musulunci ba kaga wannan sunan na musulunci shine sunan a kenan ko to akwai wasu sunaye kuma na musulunci ne kamar almuhajirun da zan ce almuhajirun su wasu al'umma ne musulmai da suka yi kaura daga duk inda suke zuka zo birnin madina wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ake kira almuhajirun wannan suna na almuhajirun suna ne na musulunci ko ba na musulunci ba saboda mai zai wuce na musulunci ne saboda Allah ta'ala ne ya sanya musu shi al'ansar mutanen madina waɗanda suka tarbi waɗanda suka yi hijira suna ne na musulunci kuma suna ne na musulunci ba saboda ne saboda Allah ta'ala ne ya sanya musu shi ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar saboda haka muhajiri zai ce shi muhajiri huwa muslimin muhajir ko muhajiri kullum da ko hakan nan ma kuma ansar dama ai duk muhajiri musulmi ne ba duk musulmi ne muhajiri ba hakan nan duk ansari musulmi ne ba duk musulmi ne ansari ba to ai wannan suna ne na musulunci kenan masa samu suna na musulunci guda nawa uku akwai al-islam shine gamamman suna na duk wanda yake da suna yake musulmi ɗaya eh kenan sannan kuma akwai almuhajirun da Allah ta'ala ya ware waɗansu daga cikin bayansa ya sanya musu wannan suna biyu kenan akwai kuma al'ansar su ma suna ne na musulunci da Allah ta'ala ya ware wasu bayansa ya sanya musu sunansu al'ansa ana ba ta ce wannan da ke ko sai suna na uku shi ma gamaman suna ne shine suna na al'iman shi yake buɗewa da ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka imani kaga yanzu an kira an umarce ka da kai an kira ka domin umarce ka da kai ko an kira ka domin a umarce domin a hana ka kai da wani suna na imani kun da kyau to haga waɗannan sunayen kada mutum ya wuce su ya zamana yana da wani sunan ɗoriya akan wannan in yayi haka to yayi kankan ba yayi abin da yake bid'a ina fatan kun gara magana ta da kyau to in an cika karo wani suna na musulunci ne za ka kun bauce nan da ke ko ka zama da akwai al-islam akwai al-iman akwai al-muhajir akwai al-ansar duk kuma wasu al-muhajir da al-ansar wasu tawaga ne a cikin musulmai shi sa ya yace wa kullu muttasimin bi ghairi islam duk wani wanda yake da suna ya binnan ya yi amfani da wani sunan da ba na musulunci ba ɗaya kenan wa sunna ya yi amfani da wani sunan da ba na sunna ba saboda ne sunna ta shiga ciki saboda sunna suna ne na musulunci ta yaya ya zama suna ne na musulunci saboda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa abin nan famar rake da an sunnati falaisa mini duk wanda ya kawo da kai ga sunnata to ba shi tare da ni sai zama na yana da sunna kenan ko har ya jingina kanshi zuwa gare ta ya ce sunnati sunnata ɗaya kenan sai kuma hadisin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku riki sunnata kuma ku riki sunnata halibu bi shirye ina fata mun gane waɗannan da kyau to waɗannan sunaye sunayen da su ne ya halatta ka intisabi zuwa gare su ka jingina kanka zuwa gare su kai musulmi ne kuma rance ko kai mummuni ne insha Allah ko kuma eh diddin matsala ce da ake tattaunata kullum da ke ko mun kai muhajir ne a'a kai muhajir ne eh kai ansar ne a'a kai ansar ne eh ansar sai ya amsa muhajir sai ya amsa kai ahli sunna ne insha Allah to akwai sunan da mutum zai kara to waɗannan sunayen da yake su ne sunayen da mutum zai riki don sunaye su ne sunayen da suke da lafisi a shari'a kun fahimci wannan da ke ko za ka kara da suna na musulunci wanda yake shine sunan da shari'a ta shar'anta a kira ka da shi a matsayinka na kai ɗaya ɗayanka saboda kamar da nace muku musulunci suna ne al'ummar musulmai kun gane wannan da ke ko to za a kira wannan muslim wannan muslim wannan muslim sai shari'a ta tabbatar da kowanne zama yana da suna musulunci suna wannan muhammad suna wannan abubakar wannan umar wannan usman wannan aliyun wannan sa'id wannan sa'ad wannan ibrahim wannan yaqub wannan ishaq kullum da ke ku wannan bashir wannan ah, ya da dai sauransu duk sunaye ne na musulunci shi sa ubangiji subhanahu wataala yake cewa bisa lismul fusuku ba da iman suna na fasikanci yayi muni bayan imani ya zo bayan imani ya zo ya zama da kuma mutum yana da wani suna na gargajiya yana da wani suna na ganyen wannan fasikanci ne ba da iman bayan mutum yayi yi imani ya fahimci mai imani bayan ga suna na imani ina fata mun gano wannan da kyau to kenan kaga mutumin da yake an sanya mai suna bashir suna ne ne na musulunci sai aka ce bash suna ne ne shi kuma na bid'a tunda wa kullu muttasim bi ghairi islami fa wa sunna fa huwa mubtada sunan shi nasir sai a ce nas sunan shi tanko sai a ce tike sunan shi kabiru sai a ce kebi sunan ta zainab sunan ta zainab ba an sa zainab ne saboda an ya aure mata biyu masu suna zainab zainab bintu khuzaima zainab bintu jahash amma wasu a ce zbb a uzbekistan wannan sunan na musulunci ba sunan na musulunci ba wai ban za a kira bash da sai an yi wani turbi ne bash Haba ma to na san kowa da kowa da aka bada wannan misalin zai iya tuno waɗansu sunaye da ake ina kullum da jago to haka za ga sunayi mutum an sami suna ga suna sai ga yana kiran kanshi da wannan fa sunan musulunci ne fa aka rage a ta shiga to wani za a gaba ɗaya ba sunan musuluncin ba ne a'a ya ɗauki wani ka ta fara ɗan ƙwallo ya manna a bayan rigarsa sunan wannan sunan shi sai da tsabagen san shi da ike yi sai wannan dan kwallon da yake yi sai da ya kukuta ya tara kuɗi ya shiga ya je lalubo rigar da wannan yake sawa shi ma ya sa a bayan rigarsa in bai sami kuɗin ba kuma ya kai a sa zare a ɗinka mai sunan wannan dan kwallon ga sunan musulunci da aka yanka mai sunan shi abubakar ko sunan shi ali ko sunan shi ishaq sai ga ya ce sunan shi eh kaga duk sun rike sunayen duk ba sunayen musulunci ba duk ba sunayen musulunci ba nan fa wani babba a cikinsu da wani shugaban wani kulob fa shugaban manya-manyan kulob-kulob da ake da su a duniya ɗaya daga cikinsu ne shugaban kulob in ya zo nan nigeria ya sauka a abuja ko a lagos sai sporters ɗin wannan club ɗin zaɓaɓɓun tatattun suke yi takanas ta kano don su je su kai mai mubaya su kai mai cappa su je su gan shi ido da ido kuna ji da ke ko da ya je su haka yake yi eh, yana magana su yana toshe kai hanci ina ba ta mabiyanci wannan da ke ko sai daga abubuwan suna ta da hankali mutum mai saki musulunci ya kana wasu abubuwan da ba musulunci ba a suna yayi a ɗabi'a yi kuma ya haƙiƙi ce akan wannan suna nasu Allah salamatu lafiya to ga wannan waka tasiri tambula sai ka kiyasta sauran sunaye da za ka gama duk sunan da aka. Mhm. wai kamar abdullahi fa kasan abdullahi abdulaziz Abdulljabbar abdulrahman duk wani suna da ya fara da abdul kaza sai a ce abdul wannan a bariki kenan a ƙauye kuma audu na fasa wani ƙwaƙi wani da ke eh ya ce akwai wani fitaccen ɗan ƙwallo da ake tambaya da shi aka ce wa yake wannan labarin sanin labarin ku ya ce musulmai ya ce har da ya san zai yi fice musulmai su soyi da ni ba shi kuma ne eh eh shi kuma yanzu nan shi musulmin ne ya sanya mai sunan shi ina ba ta kun gane wannan da kyau sai da haka shi sa malam ya ce wa kullu don ka fahimci sunayen suna da yawa mutasmi da ghairil islami da sunna duk wani wanda yake da suna da yake amsa sunan da ba na musulunci ba yake amsa sunan da ba na sunna ba mubtada to dan bid'a ne wannan saboda haka ka kebi a suna na kawai eh har mustafa zama ce da yi musti mustafa gaba ɗaya kuma eh, ka ce mai wai musti kuma naziru kuma sai a ce na'am sai ka ga ya yi ƙoƙarin yaƙi bi shi da a ciki kullum da ke ko kuma abin da zai nuna maka haka idan ya iso gida ya yanki baban shi sai ka je yana musu ishara cewar kar a kira wannan sunan eh ya ga ya zo eh mai oh, hankalin jikin su sai ce a kira na da tsoraka a kiyaye suna na musulunci ya ishe bi isa nisimul ku ba da iman suna na fasikanci ya yi mai ba mutum ya imani ka ga rubuta a rigar shine snake shine waye wani sunan kulakun ma shine wani wasu sunaye kanuniya da ba su da alaka na musulunci su ya da ibtida'in kenan wani ma a sunan musulunci ne ya rage ko ya kara abdul sai ga yaro sunan shi abdul gaba ɗaya ma'amman ta manta ma mai ma asalin suna Allah ta'ala ya sauke saboda sunan da ake bukata shine sunan musulunci sunan da musulunci ya sanya maka shine kai sunanka musulmi a cikin musulman kuma akwai jama'a jama'a da suke da suna akan wannan saboda ka kuskura ka kara ma kanka wani suna da yake wajen na musulunci wajen na sunna na fata mun gane karatun sosai Allah ta'ala ya mana muwafaka kuma samarin mu ya kamata hankalin su ya dawo sosai da sosai da sifa khasa kun gane wannan da ke ko kai da kasan sunan shi kaza kaza yana ce da hi musti kasan mustafa ake nufi kawai sunan shi mustafa sai ga a cikin a cikin ire-iren ana ganin kamar kai baka waye ba kuma kamar ya qala rahimahullah karrafi na eh, yana da hatsari gaskiya a ce sunan shi abdullahi sunan da aka samai to amma sunan mai gidan ne sai a dinga kiran shi da dadi ko abba ko khalifa ko baban gida ko nan na baya bani shine wali walifa wai mahaifi kenan ba kun bai ci wannan da ke ko kuma ga tsaya da kyau ina son ku tsaya da kyau ku lura an ga lura ga waɗansu wanda musulunci bai ƙoshe su ba ta wuraren ya suka fitowa ba ta waɗanda ake ake yadda da malinta su ba ina ba ta bambanci wannan ba waɗanda aka amince da malinta su ba ba ta nan ba daga gaskiya ya kamata mutum ya ya tantance don malam ya ba da hisa ko gana ce malam ya ba da gamanniyar magana magana قال رحمه الله كالرافضة كما الرافضة إذا كتشي الرافضة سوني متى نندى suka wuce gona da iri kan abin da ya shafa halin har ma suke kafarta waɗanda ba su ba cikin sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko dai su kafarta su ko su fasikantar da su su kuma kungiyoyi ne daban-daban daga cikin su akwai waɗanda suke na koli koli waɗanda suka allantar da sayyidina Aliyu wanda yake jagoran sai ne abdullahi bin saba ya ce hu ya ce an ta hu ce kai ne shiwa kafin ce yaran ko ce shi ne allah na bin abu ya babbake shi da wuta ce zan zunubin shi ya fi karfa a fille mai kai masu irin wannan aƙidar amma shi sai ita ruwa sai suna ne bayan ya bisa aƙidar Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sauke su ne ba waɗanda suke a cikinsu sai su ce sai ya zama na sunan shi rafidi asalin sunan na arrafdu ya taso ne lokacin da suka tambayi zaid bin ali bin hussein bin ali bin abi talib kulura zaid bin ali ali bin hussein hussein bin abi talib sai na uh, hussein bin ali bin abi talib da muke magana yana da ɗa aliyu kun da ke ko to aliyu yana da ɗa zaid kenan zaid jika ne nawa na hussein kun da ke ko sai suka tambayi shi zaidin me zai ce akan abubakar da umar sai suka sai ce radiyallahu anhuma Allah ya da su waɗannan abokai na abokai ne na kakanni na na gaza ali bin abu ɗalibi ai kakan shi ne nawa na biyu ya ce ai abokan shi ne sun yi zaman lafiya tare gashi gashi waɗannan amincin Allah ya tabbata a gare su sai suka yi watsi da shi kuma bai yi ba shi ne yake cewa rafattumuni yanzu kun yi watsi da ni kenan muni kun yi watsi da ni kenan kaga yanzu suka samu suna yan watsi saboda watsi da suka yi yanzu samu wannan sunan ne daga aikin da suka yi kuma daga aikin da suka yi ba daga aikin da suka yi yasa za ga waɗannan kungiyoyi da sunan su zai zo ko dai ya zamana sun samu sunan ne na wani aiki da suka yi ko kai ya zamana sun samu sunan ne na jagoran tafiyar kowanne ɗaya daga cikin su da ne Allah ta'ala ya sauke suna da aƙidu daban-daban da gangare da abin da ya shafi sahabbai wannan sananne ne sun kafirtar da wasu daga cikin sahabbai shi sa ahlu suna suka tabbatar da duk wanda ya kafirtar da wani daga cikin sahabbai cikinsu. su ya kafirtar da shi ya ce ɗaguci ne ko ya ce gunkin ƙwarai shawa ne to wannan babu shakku akan kafircinsa ina fata mun fahimci wannan da kyau duk wanda ya aibanta sahabbai da abin da Allah ta'ala ya tsarkake su da shi shi ma babu shakku a kai dan ya musanta abin da Allah ta'ala ya tabbata a cikin ƙur'aninsa wannan fa ya zama na karfi da yaji suka kirkiro aƙidar albada albada'u bayyana abu bayan da ba shi kullura da aka tasa su a gaba ai Allah ya ce na kadar radiyallahu anhu almu'minina idan ba ma ka fata shida wa sabiqun alawwal min almuhajirin wal ansar wal ladzina tabu bi sana radiyallahu anhu warda sai suka ce Allah daga baya ya zo ya canza a'udhu billahi min shaytanir rajim a ina ya canza bari wa qur'anin ba min bismillahir rahmanir rahim ila min aljinnati wan nas ko ba ka ba to ba sai ba da ya canza ba wannan ne za su suka ce gaba ɗaya wannan ƙur'anin ba su yadda da shi ba sa suke da littafin mushafu fatima Allah ta'ala ya tsawoki Allah ya tsire amma su sun fi son a kira su da suna shi'a wasu suna ganin suna taimakawa Ali ibn Abi Talib a ga gani suna da suna Ibrahim kenan biyu ko Rafida ko shi'a duk kungiyoyi ne na bidiya Allah ta'ala ya tsara musulmi da su sai mala yace wal jahmiya da jahmiya mutanen Jam ibn Safwan sunan mutumin jaham ibn safwan malaminsa shine ja'ad dirham malamin wa jihar bin safwan malaminsa shine jihar bin dirham shi ya kirkiro aqidar jahamiya amma abin da sa sunan ya fi bayyana da jihar da sunan ɗalibin saboda shi ya tahi tsaye wurin tallata ta wurin daidaita aqidar ta jihar bin sufwan din lokacin da aka danki malamin nasa shi jihar bin dirham din sai shi jihar bin sufwan ya tsere ya gudu ya koma can yankin khurasan aqida nan fitaccen aqida ce kawai ba sai da duk wani suna na Allah subhanahu wataala ba kuma babban abin da ya ja jihar zuwa ga haka kamar da na faɗa a darasin jiya shine yadda ya je mukabala ya je tattauna ya je magana da mabiya wani addini a ƙasar hindu suka tambaye shi dangane da allansa ya faɗa musu suka ce to ai yana bauta ma babu sai zai kulla kan shi a ɗaki tsawon kwanaki arba'in baya sallah tukunna yana binciken ubangiji subhanahu wataala shine ya fito da cewar Allah bai da wata suna bai da wani suna kwata-kwata bai da wata sifa dan ka ce Allahu ar-Rahman ka ce Allah bi kenan akwai Allah wa kuma ar-Rahman kaga aqidar shirkai kenan dan wai zaki lana musu judulur rahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadu nufura Allah ta'ala ce qul du'u Allah aw du'u rahman da tad'u falahu al-asma'u al-husna kun bai tsoma da kyau so da haka kidar kisa ta ji ana kiran mabiyansu da jahaniya kaga jahaniya ya samu suna daga sunan wa jagoran kenan shine jihar bin sufwan allazi stukka ismuhu min jahannam wanda aka tsamo suna daga cikin jahannam domin jihar jahannam kun da ke ko wannan manya manyan ahlus sunna irin su imam ahmad bin hanbal sun tabbatar da jahamiya kufa jahamiya kufa Allah ta'ala ya tsare mara gaki da su wal khawarij al khawarij jami'i na alkhariji alkhariji su ne waɗanda suka ɓalle daga ali bin abi talib suka ɓalle daga mu'awiyar bin abi sufiya me sanadiyya cewar ai sun yadda da a kafa kwamiti da zai yi zai hukunci tsakanin ali bin abi talib da mu'awiyar bin abi sufiyan wannan kwamitin da aka kafa aka ce su za su fito da yadda za a yi ɗagutanci ne ai Allah ya ce inal hukumu illa lillah ya za a ware wasu kuma ce su za su yi hukunci wannan ci fikira don kafa wajen su dubu goma sha biyu abdullahi dan abbas ya ce da alibi na biyu talib ne mai izini zai je isa su ya ce ya za ka su ya za ka da su ita shi dai yana neman izini zai je same su ya je same su ya ce a ne suka ce ya za a yi ga littafin Allah sannan kuma a ce an kafa waɗansu masu hukunci bayan Allah ya ce inal hukumu illa lillah abdullahi ɗan abbas ya ce ba cikin ƙur'ani ɗin bane Allah ta'ala yi maganar maniyyaci hajji ko umara da ya kashe abin farauta Allah ta'ala yake cewa ne yace na farko dai tun daga hukuncin ya yalla zina amanu la taqtulu shayra wa antum hurum wa man qatala minkum muta'ammidan fajzaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkum bihi zawa adlin minkum a samu yahkum bihi wanda zai hukunci da wannan hukuncin wannan dabbar wanda yake yake aiki haji sai ya kashe barewa to aka ce hukuncinsa shine zai biya diya na dabbar gida kullum da ke ko to wacce dabba gida ce ta yi kama da barewa misali ko ta yi kama da kurege ko zomo Allah ta'ala ce ya hakun bihi wa adalin a samu ma'abota adalci daga cikin ku shi mishi hukunci Abdullahi da Abbas ya ce akan zomo zomo Allah ta'ala ya danka hukuncin ga wasu daga cikin bayinsa ina ga zubar da jinin mutane eh kun lura da kyau ko idan aure ya turniki ya turniki ya turniki ya ɗauki guguwa aka rasa yadda za a yi an rasa gano matsalar a bangaren miji ne ko an rasa gano bangaren a bangaren mata sai Allah ta'ala yake cewa wa khiftu shiqaqa bainahuma fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yida islahan yuwaffiq Allah bainahuma sai Allah ta'ala yake ce a turo mai hukunci guda daga danginta mai hukunci guda daga danginsa su za su zauna su hukunci sai su ya dawo jikinsu dawa na sha maimaitawa nesa da karatun sunna to yadda yake tun gudi a kenan da su suka fahimci qur'ani a yadda suka fahimta sai ya ja musu wannan kullum ko sai suka ce to ai an yi yakin jamal ali bin abu talib bai kama na na aisha a matsayin ilbatafin yaki ba a uzubillah shi ummul mu'minin uwar mummunai a kama kun yadda uwar mummunai ce an kunya da ba uwar mummunai ba ce kun kafirta Allah ta'ala ce wa azwaju ummahatuhum in kun yadda da a kama ta kun kafirta a ce suka janye haka da ya biyo waɗannan shigoyinsu mutane dubu takwas suka janye mutane dubu hudu suka rage su ne bayan suke damuwar al'ummar duniya kuma baki da yi ake su khawarij don sun fito daga ali bin abi talib sun fito daga muawiyatu ibn abi sufyan aqida su kai tsaye dama suna barranta daga usman ibn affan da ali ibn abi talib su kuma suna da aqidu sosai da sosai dama matsayin su akan murtakibul kabira duk wanda ya aikata babban laifi kawai wuta ce kai tsaye kuma khalidi da fiha ne so ya suka dauka abadin ne kuma ba abadan bane kamar da bayani ya gabata so da haka mutum ya jingina shi zuwa ga waɗannan shi ma ya zama bid'a mana yace wal alƙadariya da kuma al Alƙadariya al ku kiyaye al akwai lokaci da al da al qadariyya mana yana magana ne akan al qadariyya nisbatun ila al qadar Ku lura da ke ko an jingina su zuwa ga alƙadar saboda asalinsu ko da ke waɗannan babu su a doron ƙasa shine inkarul ƙadar suna inkarin ƙadarar ubangiji cewar duk abin da ka gani yanzu ɗin yanzu Allah ya san da shi so bai san da faruwa shi ba bai san zai faru ba uzbil farko inda wannan akira ta bayyana ta bayyana ne a basara wurin su ma abadar juhani kuma ka kiyayi abin da ya shafi karatu haƙira tana bayyana sai mutane suka yi takakiya zuwa madina domin su yi tambaya a wurin sahabbai ce kuma. isa imam muslim ya kawo shi ne hadisin farko a cikin sahih muslim Hadisi in tala alaina rajul shadid wadi siyab shadid sawad sha'r kaga a cikin shi akwai wa antu min bil qadri khairihi wa sharrihi ana fata mafinci wannan da ke to kuma mun yi magana su ma a baya abin da ya shafa alkadariya to duk wanda ya jingina kai zuwa ga duk waɗannan ƙungiyoyin ya gama ya zama ɗan bidiya almurji'a waɗanda yake su kuma sun tsame aiki daga cikin imani ba sa ganin aiki yana cikin imani so daga aiki baya ƙara imani aikin da'a baya ƙara imani mummunan aiki baya rage imani a ga wani ya zama dandalin lura ke ko to aka ci mutum imani sandararra abu ne bai karuwa bai raguwa da wanne ya kwana yana karatun ƙor'ani da wanne ya kwana yana disko a ce duk ne a billa Allah ta'ala ya sauwaƙi ya tsare mu قال رحمه الله والمعتزلة wal mu'tazila da kuma mu'tazilawa an kira su da suna mu'tazilawa ne domin sun kaure cewa majalisin al-hasan al-basri yana karatu ba wasu ne daga cikin ɗalibansa kawai sai suka balle suke ganin ai yana da sassauci sun yi bincike sun gano malamin sa ba yana kan kuskure suna yana da sassauci suke dandazo gefe guda suka koma har ka tada ibnu da ama yake kiran sai kaga haula mu'tazila sun kaurace ma majalis sun kaurace ma karatu kuma duk lokacin da ake nisa karatu da karatu duk lokacin da ake kusa da jahilci sai ga mutum shi ke ta fassara a Qur'ani kansa shi ke ta kakabin su ma'anoni yake ta komai ga bid'a tana ta hayayyafa tana ta dunguwa musallar salamatu da afi wadannan suna ganin mu'tazila ba a ce mai zaman kanta ba saboda kamar da imamul al-Barbahari nasanta akwai usulun Uh, abin usulin firak wanda yake su ne tushe duk wata kungiya tana komawa ne ga ɗaya ga waɗancan so don da arewa wanda malam ya ambata da arewa waɗanda ake da su ai suna da yawa sai ka ce to aya kuma ka sani da yawa kuma ka ji an faɗe su ba kullum da ke ko to suna komawa ne zuwa ga ɗaya daga cikin waɗancan saura ka sai ka duba ka ga wacce ta kama da ita wacce wannan hukunci malamai suke mata a wancan lokacin almin da kowace ce zai bai halatta ka jingina kanka zuwa gare ta ba wanda yake shine matashiyar karatun mu wanda saboda ba sunan ne musulunci ba su mu'tazilawa babban malamin su shine wasul bin ata shine wasul ibn afa Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu baki da sai alkarramiya ka wata kuma ku alkarramiyatu suka ce alkarramiyatu su ne atiba muhammad bin karram suna wani muhammad ibn karram shi gina su ya kiran su karramiya su kuma ya nuna ila tashbih a gida su ita ce kamanta allah ta'ala da halittarsa ba dai ya ce ya dahu ba hannayen shi ba irin na halittarsa ne a urbina ba da ya ce tajiri a yuni na ba tana tafiya kan idanuwan mu to ai da idan yadda idan kaga ya gama da Allah da halittarsa ta'ala Allah amma yaqulu az-zalimuna ulwan kabira mana sai yace wal kullabiya ka zo ta kuma al kullabiya ita kuma nisbatu ne zuwa ga Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab wanda dai in kuka fahimci magana sosai kamar yadda na faɗa za ko dai a jingina zuwa ga wani babba jagoran tafiyar a jingina sunan zuwa gare ko kuma wani aiki da suka aikata to a yankin da an ce da lafiya ce kaga mata gaba ce ko ba kake ba kaga mata gaba ce saboda ba amfanin ganin su ka jingina gangama zuwa gare ta shi uh, uh, abu muhammad abdullah bin sa'id kullab shi ne imamun ƙwaifatar kullabiyya wacce ike bayan da abul hassan al'ashari ya baro abin da ya shafi uh, mautazilanci ko gazan ya yi tafiye-tafiye na sallar salamu lafiya ba wai tafiye-tafiye ta garuruwa ba ya shafi ƙungiyoyi iri daban-daban to har kullabiya ya shigo bayan ya yi ya zo kafa tashi kira ta al'ashariya daga bayan ubangiji subhanahu wataala ya fahimtar da shi sunna ya yi bayanin aqidar sunna a cikin littafinsa al'ibanatu an usul diyana littafin yana nan a kasuwa na yadda ya fayyace aqida ahlus sunna wal jamaa ya barranta da aqida asha'ira da wadansu suke akan ta har yanzu wanda yake jagoran tafiyan ma da ran shi ya barranta da ita ana ba ta mun gane wannan da kyau ko wannan shine al-kullabiya Allah ta'ala ya sauke mazhabin su shine sauran asha'ira ba su yadda da sifofin ubangiji ba sai guda bakwai da samu da albasaru da alqudratu da al-iradatu da al-kalamu da al da alhayatu sun yarda da su ne fa ba wai da qur'ani ya tabbatar da su ba a'a dan hankali ya tabbatar da su karka ce sun yarda ne dan Allah ta'ala cewa kana Allah samian basira a dan da sun yarda ne dan Allah ta'ala cewa kana Allah samian basira to da sun yarda dan Allah ta'ala ce bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha yadullahi fawqa aydihim fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay قال رحمه الله wa naza'iru da ire-iren kullum da ko sai ka duba ka ga arrafifa a ƙarƙashinsa waɗannan ƙungiyoyi ne ire-irenta eh a ƙarƙashinta wanda ƙungiyoyi ne ire-irenta alkhawarij ƙarƙashinta alƙadariya almurji'a almutazila alkarramiya alkullabiya duk malam ba sai ya lissafa maka su don ce duk ire-iren su duk ƙungiyoyin bidiya karka jingina kansu zuwa karka jingina kanka zuwa ga ɗaya zuwa ga musu kuma tambayoyi ne masu tari kun gano wani da kyau ko duk wacce ka ɗauka ka jingina kanka da ita to ya rayuwar waɗanda suka rayu a musulunci kafin bayyanar wannan da aka jingina kai zuwa ga shi kullum ya ku ya rayuwar shi za ta kasance ma'ana a ce ga wani yana da ita ya bayyana a shekara ta 400 bayan hijira to ya rayuwar musulman da suka rayu zamanin annabi salama kafin bayyana wannan ya musulunci su ike yayi daidai ko bai ba shi kaga babu amfanin majin ginuwa zuwa gare ta kenan isa malam ya ce ka wadatu da sunanka da na musulunci ya ishe ka da kuma sunna qala rahimahullah wa nadha'iruhum da ire-iren su fa hadhi firqu dhalal waɗannan dukkan kungiyoyi ne na bata wa tawaiful bid'a tawagogi ne na bid'a a azana Allah minha Allah ya tsare mu daga gare su Allah ya tsare mu daga gare su amin hmm? ya ce ba a yi magana a kai cewar Allah na ko ina ba duk suna cikin ɗaya daga cikin waɗannan wani ta ce a kira a shaya kullure shi a sha'ari kamar da wani ya faɗa ya ce fi akadi alashari wa fi kihi maliki wa fi tarikata junaidi a saliki saura ka sai faɗi manya-manyan da kowace a ƙarƙashinta akwai tawagogi daban-daban ko a ka'idin su masu Allah salamata wal'afi to me amfanin jingino zuwa ga malikiya ko hanafiya ko anabila ko shafi'iya kana ji ko baka ji to me sa qala rahimahullah wa amma nisbatu ila imam furu'i ad-din ka tawa'if al-arba fa laysa bi mazmum fa inna al-ikhtilaf fi furu'i rahma wal mukhtalafuna fihi mahdudun fi ikhtilafihim musabun fi ijtihadihim واختلاف رحمة واسعة واتفاق حجة قاطعة إيه؟ قال رحمه الله وأما بالنسبة وأما النسبة إلى إمام وبالنسبة وأما النسبة إلى إمام أمن جنجنا كي زواغا ɗaya daga cikin الدين في فروع الدين كلورا a abin da ya shafi far'uddin rassa na addini ba tushe na addini ba duk waɗancan da ake magana a kansu aka nemi tsare gare su suna magana ne akan abin da ya shafi din kan abin da ya shafi aƙida ne aqidai su suna rubuta musulunci shi yasa aka ce kai nesa da su amma abin da ya shafi abin nan hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanabila a wani furar din ne a usulun din duk mazaba ɗaya ce mazaba ce ta ahlus sunna wal jama'a shi yasa kake ganin duk wanda yake adawa da ahlus sunna wal jama'a yake adawa da su duka kun gane magana ta da ke ko duk wanda yake da adawa da da sunna yake adawa da su duka sai ya sunye musu duka ya zage su duka saboda saboda duk gaba ɗayan su abin nan aqida ahlus sunna wal jama'a kuma abin da zai nuna maka haka a fili yake mai wannan littafin da muke karantawa a yanzu haka hanbaliyun mazhab ne kun da kyau ya ci kalo da abin da muka karanta a risala ta ibn abi zaid al-qarwani bai ci karo ba Kullum da ko ya ci karo da abin da muka karanta a haiya ta ibn abi bai ci karo ba saboda haka za ga duk gaba ɗayan su mazahib ne na ahlus ina aka sami saɓani wurin din ba usuluddin ba shi ne tauhidi wannan abu guda biyu ne ko sunna ko bid'a kullu da ke ko to amma abin da shafi furu'uddin a shi ba haka yake shi za ka ce sai dai a ce an yi saɓani ba mutum bid'a a ciki akan abin da ya shafi furu'uddin kira ka ce uddin shine kamar yadda Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya faɗa shine yace ma la ta'allaqu bil aqaid shine abin da bai da alaka da aqida shine ne uddin ka masail tahara kamar masail da ke karkashin tsarki kullu rike ko wasala da masailin da ke karkashin sallah waɗannan suna karkashin furu'ud din ba suna karkashin usulul din ba amma ita sallar tana usulul din ne amma tafasil din hukunce hukuncin ta yana furu'ud din ne shi yasa kake ga malaman suke nassantawa kamar da mai ashmawi ya nassanta yace ya halatta a yi sallah bayan wanda aka saba da shi fil duk wanda ka saba da shi a far'uddin ya halatta ke sallah a bayansa ya ce kalmaliki ya kalfa shafi ya halatta ke sallah ba malike yi sallah bayan ba shafi'i wannan ya halatta saboda ba su samu sabani a yana ba a usuluddin ba samu sabani a tauhidi ba a yana ka samu sabani a furu'uddin saboda haka a fahimtar ka ne cin naman raƙumi yana karya alwala shi wannan fahimtarsa cin naman raƙumi ba karya alwala kuma da ko kai da kake da fahimtar cin rakun yana karya nama rakun yana karya albala sai ga wannan limamu ya fito zai ba ku sallah ya dauki nama rakun ya ci ya wuce gaba ya ce Allahu akbar sai ka wuce bashi ka ce Allahu akbar ka ki shi fadiya saboda sabani ne haka shi a furu'uddin saboda sabanin da yake a furu'uddin ka lura da kyau ko da ikhtilaf tanawu kullum da ke ko ikhtilaf ne na tanawu sabani da aka samu na nau'anta abubuwan da ake sabani a kansu sabani na nau'antawa in na tambaye ka lafazin tahiya guda ne ne eh? ko mota akwai guda shida kullum da ke ko a mota akwai guda shida attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh har zuwa akwai attahiyatu salawatu tayyibatu lillah ko ba kake ba akwai kuma ce to za a gansu da yawa a wannan duk wacce ka dauka kai ta yi baya cikin karantarwa ta sunna ka tashi tsaye dole sai ka ɗauke mutane daga wannan kawo dawo da su wannan dole a za ka tsaya ne da za ka karanta da su sai ga wacce suke so su iya a cikin waɗannan ruwayoyi guda nawa guda shida ko a cikin ruwayoyin ta hiya baki ɗaya wacce kaga suke kokarin su iya sai ka gyara musu ita ko da ba ita ka fi gamsuwa da ingancin ta ba kullum da ke ko ta abdullahi bin mas'ud ruwayar bukhari da musulunci atahiyatullah azakiyatullah ita ce tahiyyar da imam malik ibn anas ya ce kuma dan khattab ya karanta da ita akan mimbarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubin dibata sahabbai suna sauraron sa da ba ta inganta ba da ba wanda zai shiru kuma ke jira to kenan za ga ce tana da ni masakada na dalili kullum da ke ko kuma sannan karka manta fahimta fa ta daya ba abu ne da yake ubangiji subhanahu wataala bai halicci al'umma kamar wannan ba fahimta ta ko yanzu karatun nan da muka yi kuma mutum hudu suka ware binan binan to wata kila a samu fahimtar guda biyu a cikin mutane nawa hudu a ce shi ya ce abin da ya fahimta a karatun nan abu kaza wani ce ne abu kaza an samu mutum mai kenan biyu sai na uku ya ce shi ya fi goyon bayan wannan sai na uku ya ce shi kwata-kwata bai fahimci waɗannan biyun ba shi abu ya fahimta kuma kake ba ga shi hadisin la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku da annabi sallama aka gama yakin kwalolo ya ghazwatul ahzab annabi sallama ya koma gida yana shashare hannunsa sai ga malaika jibril ya zo sanye da rawani da takobi a hannunsa yana sun ajiye makamai ai mala'iku ba su ajiye makamai ba ai banu kuraiza sun warware alƙawari da aka da sunan kada su taba ku kar kuma su bada dama a taba ku kuma gashi yanzu da haɗin su da haɗin bakin su aka zo ake saboda haka mala'iku sun wuce banu kuraiza in in ji malaka jibril sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi banu quraiza kar dai ku kuskure isan al-asr sai ya dangana da banu quraiza aka aka dora tafiya sai al-asr ta yi a hanya sai suka ce ina ai ko lisha za ta yi so sai kai banu quraiza dan sallallahu alaihi yace kar sai al-asr ya kai banu quraiza wasu ka ce a yana nufin magaggauta ne sauri la'asar ɗan ta ishe mu a can saboda tun da mun yi iya kokarin bata kai ba mu za mu yi la'asar ɗinmu mu a nan sai mu karasa an da don mun da nan da kyau a cikin yanzu kai ko yanzu iya nan matsaya yadda ka ji da ya ta kowanne sai ka ji inda kana ciki eh eh har da nace ko a nan yanzu sai ka tuna in kana ciki eh sai ka dandana ko kuma in na salata kanat alal mu'minina kitaban to haka fahimta take ina fatan kun gane wannan da kyau sai da haka mu dusa banin da malamai suke cikin mutunci da girmamawa amma suka ga ce malikiya yana ganin wani bid'anci ne ma ka faɗi sunan malikiya nau'i ne ma na bid'a ko wani gugu-gugun maguzanci ke tare da batun ya ce ai shafi'iyya sun ce ka wannan akwai karancin ilimi akwai karancin fahimtar wannan juhudi waɗannan malamai suka yi abin da shari'a ba ta yadda ba shine mazhabanci ya ce ai shi mazhaban nan abin da yake a kai in fari ne yake ja to shi yana na a kai to wannan shi ne kullum da zuhu to kuma babu wani ɗaya daga cikin jagoran maza ne da iya dare wannan akida kullum da magana ta yake ko da haka sai a tsaya a fi abu abin sisa sa irin mugan maganganu da waɗansu suke yi ga waɗannan malaman kare ba zai ci ba wani yana karatu a foli ya rubuta kora koran imam malik ba inda za ka buɗe mai babi a muwaɗa ka ce ya karanta ba fassara sai ka ji ya ce a daɗa hasko mai ko baƙin da zuwa ba sai ka ga yana jin shi ka buɗe mai ko'ina ko ka ce gashi ya buɗe ko'ina ya karanta kan yi fassara ya karanta baƙin ba zai iya ba Maza waɗannan malamai su ake aibantawa wani mutum ya ɗauki malinta sai ya aibanta su ne sannan shi zai malam ina ba ta mafanci wannan da kyau ko saura ka sai a kiyaye ba kira ce ta ɗaliban ilimi ba kwata-kwata ba kira ce ta ɗaliban ilimi ba ba kira ce ta ɗaliban ilimi ba kuma karatu mataki-mataki yake babu yadda za a yi kai ka san ba zai yi ba a yanzu ga mana sabuwar shekara karatu ne kuma mana sabo ba ana first time bane to ga yanzu akwai yan primary 1 akwai yan jss 1 akwai yan ss1 nau kenan uku kuma kowannen su ana karantar da su ne english yanzu za ka ce ai english english ne a faɗa wa mutane kawai su gane duka saboda ka tun da ka fito daga ajin yan ss1 ka shiga yan primary 1 yadda ke musu a can shi za ka musu ana eh to ai di english english ne a fasa shi kai kowa ya gane ba zai yi ba wani yana ganin a biyo karatu ta ƙasa a ce a karanta littafai da mutum zai fara koyon ina karatun yake tukuna a'a yana ganin wannan bai yi ba shi ma a ɗauko mai buhari ɗin lokaci guda kuma me ya janyo ba ana aka zo ana Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ba mutum zai yi kama ba zai ce Allahu akbar Allahu akbar sai ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wai babu babun al'iqamatu mufrad ko abin nan aibu hadisi yana cikin bukhari to shi ya biya makan shi ba biya mishi akai ba waɗannan matsaloli duk an gansu kuma ana ta fafutuka a kansu kuma sai ga a kansu ake ake ta tsanani alhalin malamai kwata kwata ba sa zafi a kan abin da ya shafi furu'uddin ana magana ne a kan abin da ya shafi usuluddin su waɗannan malaman gaba ɗaya jumlatan sun yi tafaki akan usulul din kuma su aka zuwa ta cin naman su kuma naman malamai guba yake dauke da shi duk wanda yake cin naman malamai yana cin guba ne tare da shi kuma ka duba tarihi ka duk kaga duk waɗanda suke cin naman malamai da ta wanda karshe suka yi kullum tonin da kyau ku sai kamar mutum ya bi karatu a hankali ya bi sannu sannu kamar yadda ka san ba rana ɗaya sai ya kammala firamare ɗaya zuwa shida ka kammala sakandare ɗaya zuwa shida ne kenan sha biyu ka zo karanta ka zo kammala digiri shekara nan ana kammala digiri shekara hudu to ka ce ka kammala shekara hudu ne kenan shekara hudu sha shida wannan fage idan aka ce ba kari ba ba yajin aiki ba abubuwa da yawa ga sunan to kuma sai ka ce wai yadda ka fahimci karatu a waɗannan shekaru hakan nan yau rana tsaka dole sai shi ma ya fahimta haka zai tazara raka malaman su ma ya kamata su sai ta ɗalibai sosai da sosai a wata jana ko wani ke zai samu wani malami ya ce wai ya karanta mashi nan yana kwaye bukari ne ya karanta mashi nan ya fassara mashi nan zai zo mukabala da wani malami saboda Allah yanzu ya kuke gani lafuwa za a gani yanzu lafuwa wannan malam tsoraka dole yan uwa a faro karatu daga ƙasa a hankali a hankali a hankali a hankali za ka yi sama amma inda ka ce za ka yi ma karatu shiga abin mai shiga tsawara za ka shigo shi ta sama ba ta jijiya ba ba ta ba ta tushe ba tuwafin mutum zai faɗo ta reshe ba ta tushe gaskiya amma shi yana gani yanzu in yanzu biya karatu ka ce ya kawo akhbari ko ya kawo usulul salasa ko ya kawo arba'in hadis zai ga ai ba babban littafi bane so yan abun kunya ne a ce shi ya ɗauko wannan sai dai ga ya sa shi a aljihu ya makale shi sai a gaban ka zai zai fito da shi shi yana jin kunya ya a ce ya tarbiya a halin ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko Allah ta halaye sauki sun raka a kiyaye sosai da sosai mana yake cewa ka tawaifin arba kenan ko a tawaifin arba su ne tartibin ilmi nake so in na ce tartibin ilmi shi ne ka jerin su a ilmi shi ne ka ce hanafiya ta imam abu hanifa kenan ko wanda ya rasu a shekara ta kun shiru barakallahu shekara ta 150 wanda yake a shekarar aka haifi Imam shafi? balle ta ce wai sun yi zama ne sun rarraba kowa kama a nan shekara aka haifi Imam shafi Muhammad ibn Idris na biyu shi ne malikiya ta uku ita ce shafi'iyya ta hudu ita ce hanabila ne at-tawaif al-arba'a Kullum da ke ko wanda yake yawa kuma akwai wasu ma waɗanda ba waɗannan ba kamar su dawudu fahim ke ta su abu muhammad amma dai malin san ta waɗannan don waɗannan duk malamai sun sallama musu ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan ba hana kamar yadda ake da ta cewa a wannan mazhabar to haka ake da ta cewa a wannan mazhabar amma ana da ta cewa akan abin da ya shafi furu'uddin kada a tsananta akan abin da ya shafi abin da ya shafi furu'uddin ba usuluddin ba qala rahimahullah falaisa bi mazmum jingina zuwa gare su ba abun zargi bane mana haka ya faɗa yace ba abun zargi bane shi sa za ga dai ɗaya duk malaman da za ka duba sai ka je ka duba bangon bulugul maram za ga wa me aka rubuta libin hajar ash-shafi'i misla zuwa ga ina shafi'iyya haka fatul bari nashi hakan nan imamun nawawi za ka rubuta a shafi'i haka za ka je yana cewa wa mazhabuna mazhabar mu kun lura da ce ko to haka za ga abubuwa din ko ce wa mazhabuna wa mazhabu ghayri kun lura da ce ko kunna son magani abin da bai halatta ba shine ta kifi ta ce dole sai an batta to kamar yadda wanda ya ce dole sai an batta ba za a yarda da shi ba hakan nan wanda zai ce dole dole ita za a bi shi ne ba za a sallama shi dan duk ba ma ma'asumai bane jumlata tafsilan kuma kai su kuma duk waɗannan abubuwa a furu'uddin akai na ba da misalai guda nawa na ba da misalin la yusalli na harifin asara illa fi gudu ƙwararra wanda yake ku a nan kamar da wannan wani fada sai a nan masu ya samu saɓani wani zai ce kai shi fa sai ya dangana wani kuma zai ce a tun da lokaci ya yi dai ai mutane guda biyun da ba su samu ruwa ba sai suka taimama sai suka samu ruwa sai daya ya alwala ya sake sallar sai daya ya yi ba ba mun karanta su a farkon bulutun maran ba don ka zanta hadisan farkon bulutun maran ne an san su hadisan karshe in ka ɗauke kitabu tsahara na bulutun maran to da kyar ka samu waɗanda suka biya kitabu sala a gaban malam duka shi ku abin da ya shafi kitabul bulu dama shi ne bango da ƙyarka ga wanda ya ƙetare kitabul bulu ya ke can wurin haka ne kuma wani sananne ne illa kalin bulu ina ba don kun gane ko to da waɗannan mutane biyu suka yi haka ya nan salmai shi da su ya ce wannan ya yi daidai ko kuma hasabta sunna to sai ake ta magana waye ya fi samun cikakkiyar daidai wanda aka ce da ya asabtu amma ya ce da wata ya sake bai ce da shi ya sake to za ka dinga ganin irin waɗannan misalan da ake saɓani a kansu wanda yake in mutum yana so ya samu bayani akan wannan shine ya karanta rafi'ul malam an a'immatul a'lam na shaykhul islam ibn taymiya yace duk magana da kake yi fa kan kai kana ganin ai ga ga hadisi kullu da ko shaykhul islam ibn taymiya yace kan yi hadisin da ke da shi ba kuma ba abu masu bane ba wai abu ne ban mamaki ba kar ga manta al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba ɗayanta take ɗauke da irin amma ba mutum guda ba manzan Allah sallallahu alaihi shi kadai yake ɗauke da ilimin al'ummar baki ɗaya amma bayan tafiyarsa sai ilimin ya tsoro akan al'ummar duka ba akan mutum guda ba tsoron haka mun ce al'ummar duka ba muna nufin Najeriya kaɗai ba takan yi akwai ilimin da babu shi a Najeriya kwata-kwata sai ka je indiya ta yi kuma akwai abin da yake ba su da shan indiya sai an zo nan kenan ka ga wanda ke nuna maka za a ƙaru da juna kun lura da ko sai rayu kamar da ya ce wani ya kware a wuri kaza ya kware a wuri kaza to a daidai lokacin kuma bai kware a wuri kaza ba in ana magana kan wuri kaza yadda ya sa ido haka ne kuma haka bane saboda ka abu karatu a hankali abu karatu a hankali sosai da sosai قال رحمه الله فليس بمذموم ba abin zargi bane dan mutum ya ce huwa maliki huwa shafi'i wannan ba abin zargi bane mun da kaje jami'in ai ma interview a ce ayyatu mazhaba ant misali wata mazhaba kake ko wata mazhaba kake jinjina zuwa gare ka ce malikiya ta zama tsini kuma ka da ko ta ka faɗa a maka tambaya a ciki ai da man ba wai an ma tambaya an tambaya a za a ma tambaya ne a ciki na wataƙila eh, majami'a take yan shafi'iyya ne sai kace shafi'iyya kake sai suka ce ka ambaci manyan littafan shafi'iyya guda hudu eh sai ga shafa Su saboda haka malam قال رحمه الله فإن الاختلاف في الفروع رحمة سبعين دعك سامو فروع الدين رحمة والمختلفون فيه محمودون ومن ذكر سبعين أجيكي كم وقتاً دزاء يبيرس نعي في اختلافهم أكان سبعين دسكي دم جوبي إلي كشة داري دسكي نتتونا دبنشكو إلمي musabuna fi ijtihadihim suna da lada ijtihadi da suka yi inda suka yi ijtihadi suka yi daidai suna da lada inda suka yi ijtihadi suka yi kuskure inda suke iji ta hadi suke daidai suna da labar biyu inda iji ta hadi ba su samu daidai ba suna da lada daya kullu da teku, to sai shi wani yanzu ya mai da kanshi matsayin yi cikin kankanin lokaci kullu da ko dan shi ba zai iya basu ba sai kirkiro tashi sai kuma yanzu yana tariftawa a ciki in ta ban baku misalai gana kowa zai yi ta an yi yayin dogon su ko ba ba don fara yana Eh, saboda haka ina da jaddada mana ne amma wai waɗannan an tsallace su ne ana ganin ba su fahimci addini ba rana tsaka ga wanda ya fahimci addini sai ga yawan mutanen shi mazakkira sai ba zai iya sanya musu gari ba sai ya musu mazakkira ana nan dai kun lura da ke kuma saboda haka kun ji abin da mana yake fara waqtilafun rahmatun wasi'a sabanin da suka yi a furu'ud rahmanin ne fadin gaske واتفاقهم عند سكي اتفاقكما حجة قاطعة حجة تيركتية حجة in ka aka ce a faru uddin ka lissafo abubuwan da aka yi ijima'i a kansu an haɗa ka da aiki a sallah faɗa abubuwan da aka yi ijima'i a kansu bari muku tambaya ku ɗaya a sallah salloli wajibabu guda ne guda biyar ta ɗaya ta ɗaya ta yi wasu wasu wanda na faɗa ba to daga na ɗan tashi a wasu wanda ba ta ɗaya wasu ci a zahar wasu ci a suba to ɗaya ta ɗaya ɗaya ta biyu sai mace ta uku العصر magariba isha'i juma fa kun yi shiru kun yi shiru kun yi fara ta ɗaya ma samu sabani akan haka amma waɗancan da ba za a ba su uzuri ba mu yanzu mu yanzu za mu iya ba kanmu uzuri amma su wadancan ba za ba su uzuri ba in uhm? a su ba abin juma fa ta haifar masu jirfa kun shiru a shafin sanda akwai aiki kenan ko ina daɗa buga mana wani misali ne don mu san akwai aiki a gabanmu mutanen nan mu roƙa masu tafa sun yi aiki iyayensu mu roƙa musu gafara ina fata min inda suke kuskure mu roƙa musu gafarar ubangiji to wai ina ce wai irin waɗannan ma kuɗin kun kira tare zama shekul islam ibn taymiya da muka yi muka ce ai ya ce shi bai yi kuskure a kitab a wurare gudana na guda 80 kullum da ke ko bayan da sibohi ya ce ai ibnu taymiya yayi abin nan ibnu taymiya ya ce sibohi yayi kuskure sai wani dan take ban sibohi ya ce akan ne zai ce sibohi yayi kuskure sai ce ah, ka ji da kuma sibohi annabin nahawu ne to yayi kuskure kurakure wurare tamanin a nahawu waye faɗi yayi kuskure ibnu taymiya ne ya faɗa yanzu da za a baka kitab din littafin ka karanta su 80 ba za ka iya karo wuri guda ba sai an gaya maka kuma kake ba sai saboda ka in ka ji malamai can can can suna tattaunawa ka kai su sun samu ne kai yanzu ne ma kake yi ba shi kenan ka huta ba qala rahimahullah nas'alullah an yusimana min al-bid'a wal fitna muna roƙa eh wa tifaquhum inda suke ittifaki hujjatun hujja ce qati'a yankakkiyar hujja inda suke ittifaki kuma ba a sabawa ina ba ta mun gane wanda ke ko inda suka yi tufaki ba a saba kuma duk inda suke gani hmm, to duk matsalar ma da na kawo mana ita ma har kuma ba wacce ake itifaki batun salloli a zubabu ma an ce wacce ce ta daya wacce ce ta biyu ana ta ana ta tattaunawa akai haka zaka dinga ganin masail din tsora ka karka kan akan furu'uddin ba magana bid'an ta da wani balle ka ce wanda iya raka'a goma sha uku shi sunna wanda iya ashirin ya yi bidi a ba wanda ya ce ya yi bidi ba wanda ya ce ya yi bidi kuma duk wanda ba ana tattauna ta ne in ramadan ne in ramadan ya wuce fushi kenan ba ka jin cewar ana yi ko ba a yi ramadan ɗin ya wuce kuma duk wanda ana yin ta ne in goma ƙarshe ta zo in goma karshe ne sai ya ga ya shi tarawihi zai tahajjud zai yi ba zai tarawihi ba sai ya ga da ya tarawihi da kuma da ya tahajjud ba ana son kuma samu ku mas'alun yi usu an yi muna roƙon Allah ta'ala ya kange mu daga bid'a amin wal fitna da kutuntu nan ba karanta tana ba ciwon wal yu'minuna 'ala al-islam wa sunna ya rawar da mu akan musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama ba mu ba mu bukata ƙari ko sofan ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة يسمى مشكين وقم دا سكي بن منزل الله صلى الله عليه وسلم عليه a rayuwarsu mu dan Allah suke bi ya ishe su dan Allah ta'ala ya ce da shi wa in tutai uhu ta tabu in kuka bi kun shi mu shi kadin aka ne wa shi ko ba wa yahshuruna fi zumratihi ya tayar da mu cikin jama'arsa manzo Allah sallallahu ta'ala sallama ba'dal mamat bayan mutuwa bi rahmatihi da rahmatsa shi Allah wa fadlihi da falalarsa amin Allah ka amsa wai amin ake cewa ko amin ko amin ko amin yanzu ga za a za a koma ya malamin ka ibiya mani a amin kullum da ce ko don za ka ce sun ce ko ba ka ji kullum da ko amin ko amin ko amin haka da za ka dinga ji kowa da ke ɗin da ke tambaya ɗaya malamin malamanka ibiya maka ko akan titi ka tsinka قال رحمه الله وآمين معناته اللهم استجب يا الله كأمسى يا الله كأمسى يا الله كأمسى ما أدعى أكو الله كأمسى وهذا آخر المعتقد وانا شيني كرشان أبدا يزم واجبي أكد دكا متم مسلمي قدرش والحمد لله وحده دكا قد يتاتبتك الله شي كديتي له سبحانه وتعالى wa sallallahu Allah ya yi daɗin tsira ala na ga shugabanmu fi duniya wal akhira ko kana da wani shugaban da ba shi ba ala sayyidina ga shugaban mu muhammadi annabi muhammad sallallahu ta'ala wasallam Allah ya daɗin tsira gare shi wa alihi Allah ya daɗin tsira ga iyalansa lokaci ya zaba ne mu yi ta'arifin su ne ma'anar al shin iyalansa ko mabiyansa domin ana kiran mabiya da suna al ka dabi al fir'auna wallazina min qablihim al fir'aun mutanen fir'auna na iyalin gidan fir'auna ko kuma mabiya fir'auna mabiyansa kuma iyalin gidansa ne ya ga ba ta ba ta ciki ku? Allah ya dajin tsira ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ne kenan wannan zai tabbatar maka da mutum sunna yake sai ya bude salati ga Allah da manzon Allah abin nan ya hamdana ga Allah salati ga manzon Allah da iyalan manzon Allah da sahabban manzon Allah ya rufe da salati ga manzon Allah da iyalan manzon Allah da sahabban manzon Allah in ko tintirin dan bidiya ne sai da ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wai tawo da ake yi da nasi sun abun nan wajen gumace addinin daban na daban nasu daban sai da ce salawat kun da ke ku ko kuma wannan da shi suke adireshin ɗan kansu amma in dai mutum halin sunna ne za ga yayi salati ya hada da maza Allah sallama da iyalansa da kuma sahabbansa sai mun nuna maka halin sunna sun rike duka sun rike manzan sallallahu alaihi wasallama sun rike iyalan gidan sun rike sahabban kun gane ko wanda yake shi'a sun rike wasu ne daga cikin iyalan sun yi watsi da sahabban ɗaya kenan nawashi sai suke watsi da iyalan wai sun rike sahabban mun dole ka ce wai don ka'ida an ka rike wannan mu dole ka rike wannan ahlus sunna wal jama'a suka hada duka kuma akan haske na alqur'ani da wasa shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa sallama da aminci tasliman amincewa Allah mun gode maka da ka nuna mana wannan lokaci Allah ka amfana da mu da wannan karatu Allah ka sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira ne gare mu duniya da lahira Allah ka sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira ya la dukkanin waɗanda suke taimaka ma sunnar manzanka manzan tsira annabi Muhammad sallallahu ta'ala sallama Allah ka taimaka musu Allah ka agaza musu Allah duk waɗanda suke taimaka musulunci Allah ka taimaka musu Allah duk waɗanda suke gwagwarmaya don su ga musuluncin nan ya kai inda bai kai ba a yadda ka aiko manzanka da shi ya Allah ka taimaka musu yan kasuwa ne ka buɗe musu kasuwancin su ma'aikata ne ka ƙara musu matsayi a wurin aikinsu manoma ne ka haɓaka gonakinsu ina ba ta ɗalibai ne ka buɗe kwakwalansu ka buɗe zukatansu su gane hakikanin sunnar ka sallallahu ta'ala sallama ka ƙara musu juriya da fasaha da zalaka da tsantsan ikhlasi da mutaba'a ga manzanka manzan tsira allahu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin